بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بعد لتنم شرنا لا تقص أو ربيع الأول shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da talatin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu na mutashi ko kuma muna cikin magana kan almahabba san allah bawa ya so allah allah ya so bawa in magana kan matakanta ربيع الثاني نعم نعم akan matakanta har guda goma tun daga alaƙa irada sababa da ya tafiye tafi har zuwa kan ta'abbud da kuma ubudiyya da martabatul kulla da ne na ƙarshe wanda aka ce mutum biyu ne kaɗai suke da shi na farko annabi ibrahim khalilur rahman sai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kaɗai suke da wannan matsayi na alhulla wato bada'ayantaka lelantaka gaban goshintaka wannan su kaɗai ne suke da su a gurin allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan Allah ya rike ni khalil badai dallele كما اتخذ إبراهيم قليلا كما يندهر النبي إبراهيم بدائي للي فأيضا تأشي الدمال ومحبة هروية mahabba harawiyya so na malam harawi me so na malam harawi mana inda shi ya bayanin abin da ake nufi da mahabba shi ne sai aka danganta wannan sam zuwa gare shi ake ce mata mahabbatun harawiyya ولذلك كانت لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى طريقة أخرى في تعريفها شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي ينادو تحيا تبيان من أكي نفدا بدا ننتكى فقال المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس محبة شنرات يوزوشي كان همر من صنع da ɗebe hasansa da wanda yake so ya damu da shi ya himmantu da shi sannan yana ɗebe haso da shi يعني ƙalbi القلب بالمحبوب بالمحبوب تعلقا مقترنا بهمة المحب ratayar zuciya da abinda take so ko da wanda take so ratayuwa da tagwamu da damuwar mai so ɗin yana damuwa da mutum yana himmantuwa da shi yana wato ko da washe cikin magana sai ke da kokarin ya da shi da kokarin ya sare da shi wa unsihi bil mahbub da ɗebe hasansa da wanda yake so so yake ganshi shi sai hankalinsa ya kwanta so yake ji muryarsa don ya samu dutsuwa bi halatai bazali lokacin da yake ba da wannan soyayyar fi hali bazil halatai bazili lokacin da yake bashi wa marayi da lokacin da baya bashi shi di yana son kenan ba so ne don wani abu ba don abin duniya a so ne tsantsa da yake son wanda yake so ya bashi ko bai bashi ba yana son sa misali idan mutum yana son Allah so na gaskiya Allah ya bashi abin da yake so shi yana son sa bai bashi ba ma yana son sa ya roƙe shi ba ne kaza ya biya man bukata yana son sa bai ya biya masa bukata ba yana son sa shine fi halatai bazlihi wa man'i wa ifradihi bidhalika ta'alluq kuma ya kadaita wanda yake so da wannan ratayuwar ya zama shine abin son sa tilo gani ko irin dai wannan son ya zama shi kadai yake wannan son shi ta Allah ce yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah su mushrikai na suna san ababen da suke bauta irin sanda ya kamata su wa Allah amma su mu'minin su ne mafi tsananin so ga Allah fiye da yadda mushrikai suke son gumakansu وإنما أشار إلى أنها بين الهمة والأنس لأن المحبة يعيدوني إذوها محبة دقيق بيكوا سوى لإنت محبة لما كانت هي نهاية شدة الطلب لوقت ترميتك وقل ورسننا أبنيما وكان المحب شديد الرغبة شيبي سينا لسنة ننقعي وطلب دنيما تو كانت الهمة من مقومات حبه himmarsa tana daga alamomin sansa inda zai himmanci da wanda yake so inda zai damu da shi wa jumlatu sifati suna daga jimlolin sifofinsa wala ma kana talabu bil himmati lokacin da nema da himma qad guri an al unsi zai ɗebe zai rudar da mutum gaba da ɗebe kewa wa kana yuhibbu shi kuma mai son ya zama la Kulu ba zai kasance ba illa musta'anisan bi jamali mahbubi sai ya ɗebe haso da kyan wanda yake so ko da kyan abin da yake so wa qam'ihi bil wusul ilayhi da kwadayinsa wajen saduwa zuwa gare shi to ne hazaini yatawalladu al-us da waɗannan abubuwa guda biyu ne sai bai hasan kuma yake haifa yana damuwa da shi yana tada damuwarsa da shi tunaka ya zai hankalinsa ya kwanta dole sai ya ɗebe haso da shi kullum yana maganarsa kullum yana zancensa kullum yana son ya haɗu da shi ha to ya zai ransa zai kwanta shi ne sai ya ɗebe kewa ko dai da ganinsa ko da jin labarinsa ko da kazana na haka aka ce ita na so ne da ya gwamu da himmantuwar mai san da kuma ɗebe kewarsu da wanda yake su na ka wanda yake san Allah kullum a cikin maganarsa yake kullum a cikin zancensa yake na ba zai samu nutsuwa ba sai ya ne sai ya ɗebe kewa da wannan san da yake ko da wanda yake su waje ba an yi kudin muhimmin mausufan bai wasu don haka ne wanda yake son abu zama wajibi a sufai tashi da ɗebe haso فصارت المحبة قائمة ناس سوية سكرة من أيوة بين الهمة فكان همة والإنس والأنس دائما كوا همة توا وجمع جنا نشي وننسن يساعد نشي وننسن يحد نشي أنس دائما كوا لوك سنة يجي مجنسة ويجي شغاشي غاشي وسيسا مدو توا كما هناك شدن بيسوه sai an samu waɗannan abuwa وبالمحبة تفري خواطر المحب عن التعلق بالغير da so ne khawatirin muhim abin da yake yawo a kwakwalwar mai so tafna take karewa hannun ta'alluki bilgairi gabarar ratayuwa da wani saboda sanda yake ba wani a cikin tunaninsa ba wani a kwakwalwarsa sai wannan da yake so za ka al'amarsa zai zama mai da yake so shi ne dai a zuciyarsa shi ne a tunaninsa wawon wani ma ya fina min alhub abinda zai kare da daga so min almuhib daga mai so khawatiruhu almuta'alliqatu masu siwa mahabubi shi ne riya wasu wacce tara ta yi da wani abin da yake so suna ka duk wannan riyawar da tara ce da wani sai ta kare sai wa sai abin da yake so shi ne kaɗaya a cikin tunaninsu da kwakwalwarsu lalo idan jazaba qalbuhu bi kulliyati domin idan zuciyarsa ta jawo baki daya ila mahbubi zuwa abin da yake so in jazabat khawatiruhu tunaninsa shi ma sai jawo taba'an dan bi game ga abin da zuciyarsa ta jawo zuwa gare shi naka kenan wannan wanda yake son shi ne a tunaninsa shine a kwakwalwarsa to don haka wanda yake son Allah a wannan halin yake wanda yake san manzon Allah a wannan halin yace haqilha wabda al mahabba yace duk wanda dai bayani da muke daure su ga su an baka su daure ka fara soyayya amma ba diha inda al-harawi mal yace abin da yake inda ake fara soyayya mahabbatu taqba'u al wa tasla 'an al mabadi yake mahabbatu soyayya taqta'ul wasawi za ta yanke mutum duk wani waswasi wa tasla 'anil masa'ib take ɗebe mutum a haso game da duk wasu musulmi fa'in alwasawi sau mahabbatu mutana qidani yake waswasi da so sun kishe juna فإن المحبة توجب استلاء ذكر المغموب على القلب soyayya ta wajabta rinjayen ambatan abin da mutum yake so a bisa zuciyarsa ko da yaushe zai zama mai zuciyarsa ita take tunani shi take dubawa walwasawi taqtadi gaibatahu anhu waswasi kuma zai karar da za ta hukunta bacewar tunanin wanda yake so gabarin kwakwalwarsa za ka kenan ba za su haɗu hatta sati wasu su nafsu bi gairi har nan ma ta dinga masa tunanin wani ba wannan da ake ganin cewa shi yake so ba fa bainal mahabbati wal waswas wa wasawis tanaqud ya haka tsakanin so da wasu akwai warwara mai tsanani idan mutum yana son abu sai sai yake sak na kai tsaye babu wani wasu inda inda a cikin soyayya idan ku akwai wasu wasu kenan soyayya tana rawa ke ka fi san Allah kai tsaye ne babu wani kai kawo kama da zikiri wal ghaflati kamar yadda yake akwai warwara mai tsanani tsakanin ambato da gafala tsakanin tunawa da mantuwa ka azimatul mahabba kudurar ariyar so tun fi taraddudar kwal za ta kore kai kawon zuciya bainal mahbub wa gairihi tsakanin abin da yake so da waninsa zai zama mai abin da yake so shi ne kawai a zuciya ba waninsa zalika sababun ba zalika sababun alwaswas wanda shi ne sababun waswasi idan za ta rataye da wani to akwai mai akwai waswasi kenan amma idan san take na gaskiya to kai tsere sa babu wasu an wafiya وهيهات أن يجد المحب الصادق فراغا لوسواس لصوت الغيب yake ya yi nisa bai so so na gaskiya har ya samu wani gurbi a cikin kwakwalwarsa ko tunaninsa ga yadda zai sa masa wasu wasan wani kenan bai san Allah babu wani guri a cikin kwakwalwarsa da tunaninsa na wani Allah sai Allah kawai lissi ki kalbi saboda nitsewar zuciyarsa fi huduri a halartu Allah wa bai da yade mahabubihi da kuma ganinsa a gaban abin da yake so to ai a gaban wanda yake so ta ga babu cinye tunanin wani babu cinye magana da wani babu cinye motsa saboda wani a wannan da yake so shi ne kaɗai a gabansa za ka kira wanda yake son Allah a gaban sa tunanin sa baya kai shi gurin wani baya taraddudi a cikin soyayya sa gare shi وهل الوساوس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تعالى إنت أي باوس واسي سيري قول لسك ربنا قبر لساق الله يكون ود لسك بجرى قبر لساق الله تبارك وتعالى ود سوء لسك لكي كأوف وش يستكري أبو سونا أبو نمبع الله ومن أين يجتمع الحب والوسواس يا ذات صور لوسواس لا صالح لا صالح zagutan Allah yake su sak shi yake scott shi ne zo da wani baiti na wani bawan Allah ya ce la kana mallituwa ka fihi baqiyatun fiha yuqassamu fikruhu wa yuwaswisu la kana mallituwa ka fihi baqiyatun la kana baqiyatun babu wani ragowa na lituwa ka ga wani tafiya cikin zuciya ta babu fiha Dukan samu fikir wanda za a raba tunaninsa wai su wasu kuma yanzu ya samu wasu wasu babu kai ne kadai ubangiji a cikin tunanina da kwakwalwata kazalika yake haka al'amarin kuma yake Fainal inda al-muhibba haqiqatan mai so yajidu fi zartin mahabbati zai samu a cikin daɗin sannan ma yusihi al abinda abin da zai mantar da shi duk wasu wahalu da wannan san zai haifar masa wala ya ji min masiha ma ya ji da gairu ba zai samu wahala da shafa ta wannan musibin ba irin yadda waninsa zai samu wai ji wahala ko fama ko na'am a kan son Allah babu inda wanda shi san nasa jigari-jigari ne zai ji wahala zai ji fama ya kiyaye dokoki ya tsaya inda Allah ya ce ya tsaya ya bar abin da Allah yana ganin wahala wanda yake san Allah shi baya dogon hatta ka annahu qad sa tabi'atan tanzania kamar ya ka ce wata ɗabi'a daban yasa laisar tabi'atul khalq ba irin ɗabi'u na halitta saboda yadda yake kiyaye abinda wanda yake so yake so a kiyaye sai zama mai kamar shi ba ma ɗabi'ar mutane ne shi ba alhali kuma shi ma mutum ne kamar shauran mutane sai tsananin son ya sa masa biyu da ainihin biyayya sau da kafa bal yaƙawa sultanul mahabba wani lokaci wato ƙarfin so mai tasirin so yana yin ƙarfi hatta yin tanzal bihibbu har mai son ya ji daɗi bi kasirin min al da yawa da yawa daga musibu da za su same shi Allah ci yusibuhu biha habibuhu wanda masoyinsa zai jarrabe shi da wannan musibin أعظم من تردد الخليق نعم بهذوله وشهواته في يد da مسوي دربانسا دشعوات سيجي wanda yake sai idan shi ya jarrabe shi da jarraba sai kuma sansa yake yi fiye da inda shi mai jin daɗi ke jin daɗi da abubuwan da yake sha'awa na rayuwa shi wancan abin da bai san sa ya jarrabe shi da shi sai yi su kuma daɗi ne a gare shi wato jin daɗi ne a tare da shi sai ɗan wannan ai dai ne ai ƙauna ce ai so ne وهي محبة تنبت بمطالعة الملة وتثبت باتباع السنة wannan soyayyen da muke bayani so na Allah yadda yake yin wannan matsayi da ne suke bubbuga daga hudowar baiwa ta Allah sai wanda yi wa Allah yawa baiwa zai zama yana da irin wannan so da zai wa Allah wata sutu kuma so ne da take tabbatuwa bitki bayan sunna da bin sunna nabi sallallahu alaihi wasallam shi ne babu gane ba ce ai shau tanshau bi mutala'ati al-abdi min nasallahi alaihi irin wannan san tana tasowa ne daga kallon bawa baiwar Allah da imansa yana ganin cewa ai wannan son baiwa ce Allah ya masa baya ganin wahala ne baya ganin fama ne wani amahul baɗinati baɗinati wa zahira yana ganin ai nimomi ne na Allah na baɗi ne da zahiri naka duk wahalar da take ciki shi baya ji Wa bi qadri mutala'ati zalika da gurgurdan kallonsa sa haka cewa wannan san da yake gashi yana fama a cikin san amma baiwa ce daga Allah to da gurgurdan wannan kallon da kunu quwwatul mahabbati karfin san zai kasance makarar qulubi a cikin zukatansa majbulatan wacce take a bahalatta a bahalitta ala hubi man ahsana ilaiha ita zukata kuma dama an halice ta akan san wanda yake kyautata mata wa bugude mana sa ilaiha da kin wanda ya muranta mata wannan sai da sa kuma ya so Allah zai ga san da yake masa baiwa ne ai ga wasu san da bai musu baiwa so din ba ba sa san Allah ba sa kiyaye dokokinsa وليس للعبد قط إحسان إلا من الله نعم باوا بارك الله باوا باشدا wani kyautayi sai dai daga Allah wala isatun bashi da munantawa illa min الشيطان ذاك sai dai daga shaytani zaka kira ashe in ba Allah yawa bai wasansa to yana kallon wannan za'i ne daga Allah ba wanda azewa Allah zai wannan sai wanda shi ma yake so wa min azab yuqala atbizatillahi ala abdi yana daga mafi girman yadda bawa zai kalli baiwar da Allah ya masa tahiluhu li mahabbati idan Allah ya tattale shi ga sansa wa ma'rifatihi da sans da saninsa wa iradatu wajhihi da nufin fuskantar Allah wa mutaba'ati habibihi da bibiyar da bin masoyinsa annabi sallallahu alaihi wasallam to yana daga girman yadda bawa zai kalli baiwar da Allah yi masu cewa Allah ya tanade shi don sansa don saninsa don ainihin nufin zatinsa don kuma bibin masoyinsa muhammad sallallahu alaihi wasu da haza asalin kallon wannan baiwar nuru ya ƙazifuhu Allah fi qalbil abdu haske ne da Allah yake jefa shi a cikin zuciyar bawa bai za dara zalika nur idan wannan hasken ya juya fi qalbil abdi a zuciyar bawa wa zatihi da jikinsa ashraqat zatuhu sai jikin nasa kuma sai ya haske sai ka fuskarsa tana walwale jikinsa yana kyalle ba wadan komai ba kyallin kallon baiwar da Allah ya masa ta sansa far'a fihi nafsahu zai diga kallon kansa na'am wa ma ahallat lahu da abinda ta daga masa min al-kamalati na daga cika wal mahasin da kyautiya da kyautuwa fa'alat bihi himmatuhu sai masu fitaba wa qawiyat azimatuhu kudaran aniyar sai karfi wa qasha'at anhu zulumatu nafsihi dudduhu jikinsa sai warware wa da duhun ɗabi'a sa duk sai warware haske da sai ya fita fito fili ya annan nura wal zulma ta la yastami'ani domin haske da duhu ba sa haduwa illa wa yaqrudu ahaduhuma sahibahu sai ɗaya ya kori ɗaya don haka idan wannan hasken Allah ya jefa a bawa a cikin zuciyarsa na san Allah na kallan baiwar da Allah ya masa ta sansa na'am to ba wai fuskarsa ba jikinsa ma sai ya haske idan ya haske sai ya kori duhun jikinsa sai kori duhun fuskarsa za ka sai himmarsa ta karu a wajen mai a wajen san Allah lalata nura wa gulmati na shi ta mi'ad tun da haske da duhu ba za su ba ba sai ɗaya ya kori ɗaya farak ya turo sai rai sai ta sama idan a wannan lokaci bai da haibati tsakanin kwarjinin wanda yake so wal'unsi da ɗebe haso ilal habibin awwali zuwa masoyi da farko shi ne Allah tabaraka wa ta'ala don wanda hasken ya ratsa shi ya bayyana a fuskarsa ya bayyana a jikinsa ya kori duhun da yake cikin fuskarsa da jikinsa to sun muhimmansa sai ta karu ransa ya sama da tsakanin kallon kwarjini da yake wanda yake so da kuma ɗebe ƙauna daga gare shi isa da musallar salama haka ce shi sahabansa ne masa so ne so na kwarjini ba wai kawai haskensa ba ba na a ah, kallo ne so ne ga girmamawa na ga ganin daraja a ciki na ƙarafu a duka haisu shi ta minal hawa balhubu illa lil habibin awwali مكبل في الأرض يعلفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله zuciyarka ya shiru haisu shi ta minar hawa duk inda ka so na daga so zuciyarka sai ta shiru zuwa wannan gurin malhubbu so baya kasancewa illa lil habibil awwali sai ga masoyi wanda yake na farko wanda ya riga in in zauna a zuci to shi ke shi ne za ka idan san Allah ya riga ya zaura na yi jarab kuma ba wani abu da zai samu gurbiya. a kam bazilin fil ardi da yawa ban soki a bayan ƙasa ya alafa hulkuta da mutum ya saba da shi ko da ya bar shi, wa haniruhu amma yansa abadan har abada li awwali manzili ga masaukinsa ne na farko wai gurin da ya tashi ya riga ya fara saba da shi ya zauna a zuciyarsa ko da ya shiru zuwa wani guri can da can to zuciyarsa tana nan dai akan da farkon za ka musu yi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga zuciya shi kenan ya inda za ka dai sai yana nan tare da wa hada nur wannan haske da aka faɗa cewa zai shiga fuskar mutum da jikinsa kashamsi kamar rana ne fi qulubil muqarrabin sabiqin a zukatan ababen kusantawa wanda suke marigaya wakal badiri kamar wata ne ran goma sha hudu fi qulubil abrar a zukatan al'abrar mutanen kirki mutanen kwarai ashabul yamin ba abuta dama wakan najmi kamar tauraro ne fi qulubi ammatil mu'minin a zukatan shauran mu'minai wa tafawatu fiha fifikon a cikin wannan haske kafa ta katafa wuce ba baina ma baina az-zahrati suha kamar bambancin da yake tsakanin tauraruwa ne mai guruwa hasken nan da kuma wacce take mai dakusuwa haske za ka wannan haske shi ne wanda Allah subhanahu wataala ke sawa zakatan bawa masoyansa sai zama ya haskaka su kuma ya haskaka jikinsu da zuciyarsu baki daya ورسوخ المحبة وثباتها في القلب إنما يكون بمتابعة الرسول tabbatuwar so da a cikin zukata yana kasancewa ne bi mutaba'atir rasul da son da bibiyar da babban zan Allah sallallahu alaihi wasallam fi amali a cikin ayyukansa wa qawalihi da maganganunsa wa akhlaqihi da halayensa wai ta yaya san Allah zai tabbata zukatan baya bawa to sai da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ku biyayya gare shi a cikin ayyukansa da maganganunsa da kuma halayensa fa bi hasbi hadha al da gwargwadon wannan bin ne ya kuru mai shau hazin muhabba mafaran wannan so zai fara wata ba tu haɗa ƙarfinta aya da tabbatar ta wata haɗa ƙarfinta idan gwargwadon biyayyar da bawa yake yi wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon ƙarfin sansa da Allah idan binsa da mazala ya zama yana rauna sansa da Allah rarrauna ne idan ya zama mai karfi ne tsakatsaki to son sa ba tsakatsaki ne in ya zama ya yi rauni da yawa to haka kuma wannan san ba zai zama mai rauni a bi hasbi da kusani da gwargwarin tawayar wato biyayyar nan ya kudu da kusanu ha tawayar san ma zai zama kamata ta kaddama kamar dai ne muka bayani a baya an da hada liki ba yuji bil mahabbata biyayyar daga manzon Allah ita take kyankyantar da soyayya wal mahbub da kuma abun so ba an baki daya idan ba ita ba soyayya idan ba ita ba abun so wala yatimbul amru illa bima al'amarin san Allah ba zai cika ba sai da su falaisa sha'anu al'amarin ba shi bane sai an tuhibba Allah wai kace kana san Allah bal sha'anu babban al'amari fi an yuhibbaka Allah a ce Allah yana son ka to ta ya kuma Allah zai soka dole sai ka bi manzansa sallallahu alaihi wa sallam shi ta ce wala yuhibbuka Allah kuma Allah ba zai soka ba illa idza tabata habibahu sai in ka bi masoyinsa zahiran wa batin a zahiri da boye wasaddaqtahu ka gazgata shi khabaran a labarin da ibayar shi hadisai wa tsatahu ka bi shi amran a bisa umarni ya yi umarni ka bi wa da watan ka amsa masa a wajen kira in yi kira ka amsa wa hu taw'an ka fifita shi bisa raɗin kanka ba tilas ba wa fadaita an hukumi gairihi hukumi hukumihi ka ƙaryata yi nisa gabar hukuncin wani saboda hukuncin duk wani wanda zai hukunci ce kaza shi za a yi in ya ci karo da hukuncin da manzan Allah yi to kai nisa da shi wa an mahabbati gairi min al-khalqi bi mahabbatihi kai nisa gaba da son wadinsa daga halitta saboda sa in san wadin da zai ci karo da nasa mana zai umarce ka da sabanin abin da manzan Allah ya umarce ka da shi to kai nisa da son wancan din wa an dati gairi bi da'atihi kai nisa ga barin biyayyar wani manzo saboda biyayyar manzan Allah idan biyayyar wancan za ta sa ta ci karo da biyayyar manzan Allah to sai ka bar wancan ka ta manzan Allah fa in lam yakun zalika yace in ba wannan bayanin da muka yi fala ta ta'anna kan baka wa'al da kanka kace kai kana cikin masoya Allah tabaraka wa ta'ala warje bin haisu shinta ka koma daga inda ka fito falta nuran ka je ka nemi wani hasken daban falasta ala shai ba ka kan irin wannan hasken da ake magana wanda in ya shiga mutum za a ga hasken a fuskar in san Allah ya shiga mutum za a ganshi a fuskarsa za a ganshi kuma yi eh, ah, ainihin a jikinsa baki daya wata'ammal ka lura da wannan abu da muka faɗa wata'ammal qaulahu ta'ala ka lura faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace in qul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni gaya musu idan kuna son Allah ku bi ni yuhibbukumullah a sannan ne Allah zai so ai asharu yanda al'amarin yake fi anna Allah yuhibbukum Allah zai so ku la fi buru ba wai kuna son sa kira wanda zai ta da'awar ina son Allah ina son Allah to sai mu ce to ya kuma al'amarinka Allah yana son sa abubuwan da kake Allah ya yarda da su to sana cikin san da kake takama akwai bin manzon Allah in akwai shi kenan in babu fa sai mu ce to wannan dai kana faɗa ne duk kawai wa haza la tanalunahu wannan ba za ku same shi ba illa bi tibail habib sai da bin masoyi sallallahu alaihi wasallam wata tasa'ad al-mahabbatu wannan soyayya za ta hauhawa hatta tabata ala insan al-haqq ala ghairi san Allah kai yin hauhawa to sai ta kai matsayin fifita gaskiya akan wani duk abu da gaskiya zaka fifita shi wa talahhajul lisanu bi dhikri harshen kuma zai furta da ambatansa fa hiya li kamaliha ha, ita irin wannan soyayya saboda cikarta da karfinta taqtadi min al tana hukunta wanda yake sannan an yi turka li ajli masu wahu, ya bar duk abin da ya ci wannan abin da yake so li ajli saboda gaskiya haka nan ya bar duk abin da yake wani gaskiya ne saboda gaskiya ɗin. wa yuthiruhu ala ghairi sai bibita gaskiyar akan wadansa la yuthiru ghairahu alai ba zai fifita wani gaskiya akan gaskiya ba wa yaj'alu lisana lahjan bi dhikrihi sai sanya harshen sa yana bi furtawa da ambatansa fa inna man habba domin wanda yake son abu aksara bi dhikrihi sai waita ambatansa ko a rayuwa haka ne maka ji wani yana ta ambatan wari yana ta ambatan wari ya ce ah kai wani ko yana son ko sai ya ambace ka ko sai ya ce a gaishe ka ko sai ya tambaye ka ina kake alama ne na me yana kaunarsa to haka ke da washe wanda yake son Allah sai ya ambatan sa hatta ka annahu la yashahidu ghayrahu kai ka ce baya ganin komai sai wannan abin da yake so kina baya kallon komai sai Allah wanda ma ta zawo hadhihi almahabba yace irin wannan so tana bayyana ne min mutala'ati sifat daga kallon sifofi bi isfatiha wajen tabbatar da ita awwalan da farko ka tabbata wa Allah sifofinsa duk da ya cancanta ya sifofi da shi wa da na biyu wa nafi da kore ainihin musanye wa ta'dili da korewa an nususi ya gabarin nasosinta talitan na uku sifar Allah ka tabbatar da ita sifar Allah ka san ma'anarta sifar Allah kan ka canja ta sifar Allah kan ka kore ta wa nafi tamsili wa takyif kuma sifar Allah ka kore mata samun tamka samun irin ta. babu irinta Allah ce yana da hannu yana da hannu amma irin namu ne ba irin namu ba ya yake takyif ya yake ba mu sani ba wata kaifi an ma'aniya kar mu kai mu ba ta kaifiya ga ma'anarta wuce ya yi kama da na kaza ya yi kama da irin hannun mutum ko ya kama da hannun irin kaza to ka yi kaifiya ke wala ya su lahu mara atu wa ma'arifatu ma'aniha wala ya su lahu mara atu sifati mara atu sifati kallon sifofi alba'isati alal mahabbati sahiha wacce take tayarwa a bisa so ingantacce na ba ta inganta illa bi hadhihi al-umur al-arba'a sai da wadannan abubuwa guda hudu sai mun tabbatar da Allah sifofinsa sai mun san ma'anoninsu sai mun kaucewa canja su da kore su sannan kuma mu kore tam saba musu tamka da kuma kaifiya to da haka ne so da ingantacce zai tabbata a kullama asara qalbu bi masalihatiha duk sanda zuciyarsa ta yawaita daga tsinkayenta wa ma'rifati ma'aniha da sanin ma'anoninta izdatta mahabbati zadat ba su mawsufi san Allah sai ya karu ga duk wanda ya tabbata da waɗannan ba. wata zadu ta sa'uda tana karuwa hauhawa da dazir ilal ayati da duba zuwa alamomi nazarar fikiri tunani duba na tunani wale itibari da izina ila ayati al-mashhura zuwa alamomi na Allah da muke gani dare rana saurari eh, wata da shauran halitta Allah mafi ayati ayatul masmu'a da alamominsu da muke ji mu ba mu gansu ba wa kullu min ma da'in qawiyyin ila mahabbati duk waɗannan alamomi na abu ne wanda yake da su kira ne kira ne karfi zuwa san Allah subhanahu wa ta'ala ka gani ko zuwa san Allah tabaraka wa ta'ala لأنها عدلة على إثبات كماله domin dalilai da bisa sifofin cikarsa wa nu'utu jalalihi da alamomin girmansa wa tauhidin rububiyyati ya kadaita halittarsa wa ilahiyyati da bautarsa ku kadaita shi da bauta duk shi ya halitta shi kadai ba ba haɗin gwiwa shi kadai da ya cancanta a bauta masa wa ala hikimati kuma abu dai da yake mu kadaita shi a bisa hikimominsa wa birrihi da biyayyarsa wa birrihi da alherinsa wa ihsanihi da kyautarinsa wa afuhi da rangwamansa wa hilmihi da juriyarsa duk waɗannan abu ne da yake shirwa zuwa waɗannan abubuwa wa kazalika al-istiyaru bil maqamat haka nan yarda da matsayi inda man kana lahu riyadatu wanda ya zama yana da horo wa malakatun da halitta ta baiwa fi maqamatil islam a matsayi na musulunci wal imani da imani kana mahabbatu aqwa wai sai ta zama ce mafi karfi domin mai domin yana da masaniya da abubuwa a cikin addini to sansa da Allah sai zama mai karfi amma wanda kuma fe yana cewa so so amma ba sani ba ainihin fahimta kyakkyawa da za shi su zai zama mai rauni la'anda mahabbatan Allah lahu atab domin wanda ya zama ya horo ya san ya mallaki na matsayi na musulunci da imani to ba shakka soyayya su za ta zama ta ce mafi cika wai za a habba Allahu abdan idan Allah ya so bawa an sha fi qalbihi mahabbatahu sai ya haifar da soyayyarsa a cikin zuciya. don Allah yana son bawa sai ya sa kai ma ka so shi in ka so shi sai ka kiyaye dokokin. idan Allah baya son ba bai so bawa da ramarsa ba sai ya kyale shi sai ta kwakwasa shi kadai وهذا المقدار من المعاني ولو غرغدو daga barori kuwa ba ismu bi ta'bir shine abin da wai da zamu iya faɗa duk wannan bayani da muka yi malam wai abin da zamu iya faɗa ne in ba haka ba al'amarin ya wuce wannan wa illa fa inna ba ka ba sifofin soyayya Allah ba ta kare iz ilaha fi kulli maqami nisbatun domin tana da dangantaka ko da matsayi wa ta'alluqan biha da ratayuwa da ita wa hiya ruhu kullu maqami ita wa huwa ruhu kulli maqami ita ce duk wani matsayi wal hamilatu ita ce mai dauka a bisa wani matsayi fa aqdami salikina ita ce kafafuwan masu haduwa kamar da muke haduwa nan hanya zuwa hanya aljanna tiriyar-tiriyar mun zo an zo masauki na hamsin da ɗaya yanzu haka muke tafiya za mu gangara mu gangara har zuwa mu gangara aljanna da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ha ta'alluqun bi kulli qadam soyayyar Allah tana da ratayuwa da kowace kafa wa halin da hali wa baqamin da matsayi haka fala ta ha rubutuha albatata ta ba sa kare har suna nan saboda duk wani matsayi da za ka yi ta a matsayin na musulmi sai da san Allah za ka kiyaye dokar kana zaune ne kana tafi ne a sana'a ne a kasuwa ne a ofis ne a mene ne san Allah a nan zai bayyana kai mai sansa ne ko ba mai sansa in kana sansa za ka kiyaye dokokin kuma in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuna san Allah ku bi ni haka kenan yadda za a gaje ka ga Allah duk harkokin da kake yi a zamanka a tafiyarka a menene a nan za a gane kai mai sansa ne ko ba mai sansa ومن آثار المحبة الشوق yana daga alamomi da suke nuna san Allah a shauk bege zuwa haɗuwa da Allah قال الله تعالى الله مدوكيتي من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت شو wanda yake fatan gamuwa da Allah ba ajalin Allah lalle zai zo sana hadisin Annabi sallallahu alaihi da ta ko man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa duk wanda yake son gamuwa da Allah Allah yana son gamuwa da shi kina begen haduwa da Allah alama ne babba san Allah wanda ko baya son haduwa da Allah alama ne da ne sai sau domin ya san bashi da gaske shi sa da Aisha ta ce to mutuwa ce kowa ma yana kin mutuwa manzo ba haka ake nufi idan bawa da kwarai ne yayin da ya zo mutuwa ta zo mala'iku da rama ne za su zo masa su ne masa bishara su ne masa bishara da aljanna ana nuna masa rahama da gidan aljanna da kaza sai daga maza-maza su karɓi ransa yana son haɗuwa da allah sai ya ga wannan ta goma shi da aka nuna masa kafiri kuwa saboda azaba za a nuna masa za a nuna masa mummunan halin da zai kasance sai ji baya son gamuwa da Allah saboda bai abin da zai so gamuwa da Allah kila ka ce hiya ta'aziyatul lil mushtaqin wa tasliyatul lahum wato ita soyayya haƙurƙurtawa ne ga masu bege ɗebe haso ne gare su ai ana a'lamu anna man kana yarju liqa'i anan ayat tana nufin wa du Allah yake na sani duk wanda yake son gamuwa da ni fa huwa mushtaqun ilayya yana bege na ne yana so na ne ishtiyaq ɗaya ne daga cikin matakai goma can da muka faɗa Baƙar ajjaltu lahu ajalan na sanya masa lokaci ya kuna an ƙarib zai zama nan kusa fa innahu atin la mahala bai zuwa ne ba bakawa ko kullu atin qarib duk abin da zai zo kuma kamar ya zo ne a kusa yake sai ne ba samun lokaci zaka shi da Allah ce fa inna ajalallahi la'ad wanda yake kaunar haduwa da Allah wajalin Allah zai zo zai haɗu da shi kuma zai ga tagomashin da Allah ya shirya masa wa fi latifatun ukhra ko ne abu da za a fa'idanta kuma daban وهو وهي تعليل المستقيم برجاء اللقاء شيري تعليل المستقيم برجاء اللقاء واتو للا شن با سيدي da fatan gabuwa da Allah. To shi sace fa inna ajalallahi la'at. Ba suna ta bige ba suna ta bige. To ku hakuri. Za ku zo da Allah. Abin da kuke kauna din za ku gabu da shi. za ka lallashi na bege wanda suke kaunar haduwa ga da Allah لولا التعلل بالرجاء لقطعت نفس المحب سبابة وتشوقا ولقد يكاد يذوب منه قلبه مما يقاسي حسرة وتحرقا حتى إذا روح الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقاء لولا التعلل بالرجاء ba dan lallashi da gamuwa ba la qati'at nafsul muhimmi da ran bai so ta yanke sababatan saboda bege wata shawukan da dai bege to amma lallashi da ake cewa za a haɗu ai za a zo a ai kai hakuri wanda ta sami zuciyar ba za ta yanke wal qad yakadu yazu minhu qalbu zuciyarsa ta kusa ta narke bi ba yuqasi saboda abin da yake gamuwa da shi hasaratan wajen dandama wata harruƙan da ƙoruwa na begen haɗuwa da abin da yake so amma lallashin da ake yi a lokaci yana nan kai haƙuri za a zo za a haɗu wannan shi yasa ba zai ƙone hatta iza ruhun raja'i a sabahu ruhun raja'i a sabahu sakanar harimu idan ta'allala bin liqa har idan hutun ƙauna ɗin nan ya same shi to kada alhari wannan ƙunar ta zuciyarsa sai ta kwanta za ta allala in aka lallashe shi bin liƙa da gamuwa da abin da yake so fatan za a haɗu sai sa kuma bai ƙone ɗin ba sai daɗa sai ɗan dutso in samu kwanciyar rai ba ka zuciyar wanda suke son haɗuwa da allah take irin wannan aya ce take ɗebe musu kewa man kana yarju liqa Allah fa inna ajal Allah la'at wa kad kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'a'ihi annabi ya kasance yana bada addu'a sai na ce as'aluka lazzatan nazri ila wajhika wa shauqi ila liqa'ika Allah ina roƙonka daɗin kallon zatinka da bege zuwa haɗuwa da kai manzo Allah roƙon begen ma yake wa shaƙu asirin bin asarar muhammad bege na haɗuwa da abun so alama ne daga alamomin so wa hukumin bin ha hukunci ne daga hukunce-hukuncenta bayan da hu safarar ƙwalbi ilal mahbub tafiyar zuciya ne zuwa abin da take so fi kulle hali zuwa fi kulle hali a kowane lokaci wakila ka ce huwa ta yadda da ƙwalbi shi ne buruwar zuciya ilal ƙa'in mahbub zuwa gabuwa da abin da take so idan ta goru tana son kai lalle na gamuwa da abin da take so wannan shi ne be shi ne shau shi ne bege to zuciyar mu baki daya insha Allah tana begen gamuwa da Allah saboda mu ga mu haɗu da irin sakamakon da muke ƙaunar ya bamu gobe alkiya wal mahabbatu a'la minhu so kuma ita ce sama da bege la'anna shauqa anha yatawalladu domin bege yana haihuwa ne daga so in ba so ba za a samu begen ba wa ala ha ya qawa wa yad'u gwargwadon so ne kuma begen yake karfi ko ya rauni shine wani haya bin mu'az yace alamatu shauki fi jawari ya an shahawat alamun kai mai begen haduwa da Allah ne ka yaye gaban ka gaban rubin sha'awa sha'awansu bakinka idanka kafarka hannunka to kawa ka yaye su gabarin bin abin da suke so in baya kan abin da Allah yake so manzon sa ya da shi sallallahu alaihi wasallam to shi shine ainihin bege Allah ya samu daga cikin masu lejensa da kuma samu daga wanda za mu haɗu da shi mu haɗu da ramarsa da tausasawarsa da kuma ni'imominsa baki ɗaya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يشكون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين